والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي ونن a أو ونن درينا ثلاثة watan musulunci watan jumada ula yana da kwana 20 hijira 1434 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da sha uku wannan shine darasinmu na arba'in da hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin bulogul maram min adillatul ahkam na al-imam ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala har yanzu dai muna cikin kitabu sala muna magana akan babu shuruɗi sala babin da yake magana akan shartocin sallah sharuɗan sallah قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام rawahu tirmidhi wa lahu illa bala yace an abi sa'id an karko daga abu sa'id al-khudri عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qal manzon Allah yake al-ardu bayan ƙasa? kulluha masjidun dukkanin ta masallaci ne gurin yin sallah ne illa al sai dai maƙabarta. wal hammam da gurin yin wanka rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi walahu illa amma hadisin yana da illa wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya tsara musu yarda yace naha annabi sallallahu alaihi wa sallama an yusalla fi sab'ati mawaqin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ayi sallah a wurare bakwai almazbala gurin zuba najasa bola shara walmajzara da mayanka wurin da ake yanka dabbobi walmaqbara da wurin da ake binne mutane wa qari'ati tsari da kan hanya walhammam da gurin wanka wa ma'atinil ibli da wuraren da raƙuma suke kwanciya wa fawqa zahri baitillah da kuma saman ɗakin Allah saman Ka'aba kenan rawahu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa da'afahu kuma shi hadisi ne da'if waɗannan hadisai guda biyu malam yana so ya mana magana akan sharadi na gaba daga cikin sharadan sallah shine ya zama wurin da za a yi sallah ya zama wuri ne mai mai tsafta wanda babu najasa a ciki to sai ya ɗauko mana wuraren da aka hana yin sallah domin sune kaɗan wurin da ake yin sallar ya fi yawa da haka ba za a yi ƙididdiga inda za a ce kai sallah ba amma za a yi ƙididdiga inda za a ce kada kai sallah a wurin. to sai ka mana hadisan da suke gwada wuraren da ba a sallah hadisin farko hadisin abu sa'id al-khudri yace an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala maza Allah yace al-ardu kasa kulluha masjidin dukkan ta gurin sallah ne Dukkanta masallaci ne illal maqbarata wal hammam sai makabarta inda ake binne mutane wal hammam da kuma banɗaki gurin da ake yin wanka wannan hadisi rawahu tirmidhi yu imam tirmidhi ne ya rawaito shi hafiz ibnu hajar ya ce hu illa amma yana da illa bai mana bayanin mai ce illar ba idan ka koma bayanin malamai zaka ga wannan hadisi an yi saɓani wajen dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tsayar da shi akan abu sa'ir al-khudri wasu sun ce wasu rawaito shi akan hadisi ne mursal wasu rawaito shi akan hadisi ne mausul ma'ana idan muka ce mursal ana nufin maganar abu sa'ir al-khudri ce idan muka ce ko kuma in muka ce mursal ana nufin ma'ana tabi'i ne dangana ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan mun ce kuma mausul ne to ana nufin manzon Allah ne ya faɗa wannan ita ce illar da imamu tirmidhi ya ishara zuwa gare ta imam sufyan as-sauri da hammad ibn salama da abdul wahid ibn ziyad waɗannan guda uku da na ambata kowanne suka ne kowanne amintacce ne a gurin malaman hadisi dukkanin sun rawaito wannan hadisi ah, da Abdulaziz ibn Muhammad addara wardi da Muhammad ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq ba sika bane saduku ne amma duk sauran sikoki ne sikat ne sun rawaito wannan hadisi daga Amru ibn Yahya daga baban shi Yahya ibn Umara shi kuma daga Abi Sa'id al-Khudri shi kuma Abu Sa'id al-Khudri daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan riwayar waɗannan bajiman malaman maza Allah ne ya faɗi wannan hadisi hadisi ne muttasili idan muka kalla za mu ga Sufyan al-Thawri Sufyan babban malami ne a hadisi ya girma Sufyan ibn Uyayna a shekaru amma sun yi tarayya cikin almajirai sun yi tarayya cikin malamai ma'ana malaman Sufyan al-Thawri su ne dai malaman na bin Uyayna duk da akwai waɗanda akwai malaman da Sufyan sauri ya riwaya a kuma su kuma Sufyan ibn Uyayna bai riwaya a wajensu ba amma dai sun yi tarayya a cikin malamai akwai malaman da duk malaman Sufyan ne sauri malaman ko Sufyan ne ibn Uyayna sun yi tarayya wajen almajirai kisa an kaga Sufyan kadai sai idan baka kware ba in ba wata riwaya sai ka ka gane wani Sufyan ne Sauri ne ko Ibn Uyayna amma a shekaru Imam Sauri ya girmi Ibn Uyayna amma dukkanin su manya manyan malaman hadisi malaman hadisi ne to Sufyan Ibn Uyayna da Hammad Ibn Salama Hammad Ibn Salama babban malaman hadisi ne duk da Bukhari bai yi riwaya daga wajen shi ba sai Imam Muslim ya fitar da hadisan shi Abdul Ibn Ziyad babban malami ne shi ma sika ne Abdulaziz, Ibn Muhammad Ad-Darawardi shi ma babban malami ne fika ne sannan Muhammad ibn Ishaq duk waɗannan sun ce hadisin hadisi ne mursal a hadisi ne muttasil ma'ana sun rawaito shi an Amr ibn Yahya an abishi an abihi Yahya ibn Umara an abi Sa'id al-Khudri an annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce riwayar da al ya kama na sama ina ba ta ana gane ni a gefe guda sai kuma ta riwaya ta zo daga sauri shi Sufyan ibn Sauri uh, uh, ibn Sa'id al-Sauri da Imam Ad-Darawardi da shi Ibn Isa suka rawaito wannan hadisi an Amr an abihi an annabi sallallahu alaihi wa sallam. kun ga bace ana bi Sa'id al-Khudri ba kun ga mun samu riwaya muttasila mun samu riwaya mursala wannan ya aka samu kuma wasu daga cikin wanda suke wacce riwaya mursu muttasila su ne suka rawaito shi mursal to anan imam at-tirmidhi sai rinja da riwayar mursal idan ka rinja da mursal hadisi ne zai haka nan imamu zara kudini shi ma ce riwayar mursal ita tafi haka nan imamul bayhaqi shi ma ce hadisin mursal ne kaga waɗannan a takaice a dunkule zamu ce suna ce mana hadisin da'ifi ne amma kuma imam Ibn kuzaima da muhammad Ibn ibban al-busti da imamul hakim da Ibn hazmin aliyu ibn muhammad ibn Al-Haz al-andalusi da ibn daqiq al da shaykhul islam ibn taymiya da imam ahmad shakir da shaykhul albani da shaykh abdul aziz bin baz duk waɗannan sun daba akan mutafin ne hadisin ma'ana sun rinja cewa ingantacce ne suka ce domin riwayan mursal ba ta hana kuma ya zan muttasil can an tsaye da shi kan tabi'i wanda kuma suka samu riwaya ta inganta zuwa ga manzo Allah suka ce ke mu dauke ta a matsayin ziyarar tusika ma'ana manyan malamai ne suka gaya mana ma hadisin asali manzo Allah ne ya faɗa da ga suka ce hadisi ya inganta da haka waɗannan malamai sun inganta hadisin da haka hazal hadisu mukhtalafun fi tashihihi wa tad'ifihi an yi sabani wajen inganta shi da wajen kuma raunana shi imamu tirmidhi imamu al-baihaqi imamu darqutni suka ce hadisi ne da'if hadisi ne mursal amma manya-manyan malamai irin su ibnu kuzaima irin su hakim irin su ibnu hazmin irin su ibnu daqiq al irin su islam har ka gangaro kan malaman da suka zo daga baya-baya a shaykh ahmad shakir imamul albani a shaykh bin baz su kuma sun ce hadisi ne sahihi waccan illar illa ce gairu, qadiha illa ce da ba za ta cutar da shi ba dan akwai illa qadiha akwai gairu, qadiha akwai illa mai cutarwa a riwaya akwai mara cutarwa suka ce wacce illa ba ta cutar da shi da hadisi ne sahihi wannan hadisin da ke gaban mu kenan sai mu je kan hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Umar shi ma zamu ga aka ce rawahu Tirmidhi wa da'afahu to wannan Tirmidhi ya rawaito shi ya raunana shi domin ya zo ta hanyar Zaid ibn Jabira daga Dawud ibn al-Husayn daga Nafi daga Abdullahi dan Umar to gaskiya tirmidhi da ka wannan hadisi yace hadisi ibn umar hadisi ibn umar isnaduhu laysa bi zakal qawi tirmidhi da ka ce sanadin shi bai da karfi wa tukullima fi zaid ibn jabira min qibal hibbi an yi magana akan zaid ibn jabira ta bangaren haddashi ibn Abdulhafi, haqqi ya nakalto wannan magana yace kaza qala haka tirmidhi ya faɗa sai kuma ya ci gaba da bayanin wasu malamai sun faɗi biye da haka sannan ɗaya daga cikin masu riwayar hadisi zai bin jabira din nan imam bukhari ya ce munkarul hadis ne abu hatim ya ce za'ibul hadis ne munkarul hadisi jiddan da haka malamai ne sun launana hadisi na biyu ba kamar na farko ba hadisi na biyu abin da ya bi magana da ta bi inganci hadisi ne da bai inganta ba to sai mu dawo kan fikihun hadisan guda biyu duk da hadisan ba su inganta ba to sai mu kalli abubuwan da hadisan suka ce guraren da suka ba a yin sallah a wajen in wasu hadisai sun zo sun hana ko wani bayani ya zo ya hana to shi kenan sai a tafi a kai hadisin farko za mu ga hadisin abu sa'ir al-khudri Allah ya ce al-ardu kulluha masjidun kasa ko ina gurin sallah ne illa al-maqbarata wal hammam sai makabarta al-maqbara shine gurin da ake binne mutane kana iya cewa al-maqba al-maqbara bi fathil ba'i kana iya cewa al-maqbura bi zammil ba'i kana iya cewa al-maqbira bi kasril ba'i ita ba kin musallasa ce za ka iya mata fataha ko kasara ko zamma shi ne suka ce ma yudfanu fihi al-mauta fiha wurin da ake binne mamata nan ne al-maqbara al-hammam asalin kalma al-hammam a larabci gurin da ake wanka da ruwa mai zafi domin alhammam ɗin yana nuna ruwan yana da zafi amma a hankali har sai ya zama na duk inda ake yin wanka ana kiran shi hammam to hadisi ce ba a yin sallah a wuraren nan guda biyu hadisin da yake kasa na abdullahi dan umar sai ya kara mana da wasu wurare na farko yake na har nabi sallallahu alaihi wasallama an yusalla fi sab'ati mawatin wurare guda bakwai al-mazbala almazbala shine gurin da ake zuba shara almawdi allazi yujma'u fihi zabal gurin da ake tara shara shine almazbala an hana yin sallah a bola kenan wal majzara majzara shine gurin da ake yanka dabbobi sannan Tsari tariq shine tsakiyar hanya ko kan hanya inda ƙababu suke takawa ma'aqinin ibil inda dabbobi suke kwanciya ma'ana raƙuma inda suke kwana a gurin garken su ko makwantar su da haka hadisin abi sa'id hadisin farko yana nuna ƙasa gaba ɗayan ta masallaci ne ya halatta yi sallah a kowane waje wannan hukunci iya nan hadisai da dama sun gwada haka akwai daga cikin hadisin jabir in ba kuma ta ba mun karanta shi a baya da maza Allah ce utitu yi lam a ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar ba ba kowa gabanina ba daga cikin waju'ila liyal ardu masjidan wa tsuhura an sanya mun ƙasa gaba ɗaya ta zama gurin sallah kuma ta zama tsarki kun ga shine al kulluha masjidu, kun ga wannan ya inganta hadisi ko da ma an da a wancan hadisi to amma wani hadisi ya zo ya gwada haka sannan wannan ɗaya ne daga cikin ni'imomi da Allah ya wannan al'umma al'ummun da suka gabata kamar yahudu da nasara baya halatta fi sallah sai a wuraren bautar baya halatta kirista yi ibada sai a cikin coci yasa kirista ko a gida yake ba ko ina yake ibada ba sai ya ware wuri ka ba kamar kai musulmi ba za ka yi sallah a ka, a kuryar daki a tsakar gida a kobar gidanka to amma shi kirista sai dai in ya ware wani wuri musamman keɓantacce don yin ibada din domin a addinin su ba a yin ibada a ko'ina domin wannan al'umma sai aka bude mana kofa duk inda sallah ta kama ka kayi a daji ne a cikin gari ne a gida ne a waje ne a ko'ina ne kayi sai gurin da shari'a ta zo ta keɓance haka yahudawa baya halatta su ibada sai a wuraren su. sannan hadisin ya rauna mana haramun ne a yi sallah a makabarta tunda an toga ta ko ka yi sallah bata inganta ba kamar yadda wasu malamai suka tafi akan in mutum ya yi sallah a makabarta sallah ba ta ba dan an ce al'ardu kulluha masjidun sai aka ce illal maqbara wannan kebancewar ta zo a hadisai da dama za mu karanta wasu daga cikin hadisai da suka hana yin sallah a makabarta kai ma manzon Allah ya la'anci wanda za su riƙi makabarta ta zama masallaci ya rage ba duniya da kwana biyar manzon Allah suna da sallama sai ya ja mayafi ya lulluɓa idan ya ji zafi sai ya yi mayafin sai ya ce la'anallahu qauman ko la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun mai da kaburkan annabawan su gurin yin sallah sun mai da su masallatai sai manzo Allah ce sai na na Aisha ko mai riwaya yake cewa yuhazziru ma sana'u manzo Allah yana jan kunne akan abin da suka yi ko ga kenan makabarta ba a yin sallah a ciki me hikima malamai sun laliba me hikimar da aka hana yin sallah a makabarta wasu malaman fiqh suka ce saboda makabarta jasa ce domin da adam ya mutu ya zama na jasa. da aka zai narke ne zai zagwanye ne wannan abin da zai cakuɗa ƙasar ƙasar ta zama na jasa, amma wannan magana ba ta da ƙarfi ba ta da ƙarfi domin me ayin an binne mutum a can da yake zagwanyewa amma saman ai ƙasar sama ba ta haɗu da jikin shi ba bari a ce ta zama najasa in ma mun ɗauka najasa ne sannan ko da mun kaddara ma ya zagwanye ya haɗu da ƙasar to ita ƙasa hukuncin ƙasa in na jisa ta zuba akan ƙasa ruwa yana tsarkake ta iska na tsarkake ta rana na tsarkake ta yasa aka yi bayan gida idan ya bushe in ka taka ka yi alwala ka taka bayan gida bushashe alwala ka bata karye ba abin da ya sa ka kuma ba za ka wanke kaba ka ba yi ka masallaci amma in ka taka ɗanye sai ka wanke kaba saboda idan ya riga ya bushe ya zama ya yi istihala abin da ake kira istihala sannan abu na uku ba babu inganci cewa idan mutum ya mutu ya zama na jasa wannan magana ba ta da inganci hatta annabawa idan suka mutu hadisi ya tabbatar kasa ba ta cin jikinsu da dan kasa na cin jiki ne aka hana sallah a makabarta sai a ce to banda ta annabawa to amma hatta annabawan an hana dan manzo Allah yayi ta addu'a Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad da aka ce wa makabarta na jasa ce wannan magana ba tana da rauni sai suka ce to me yasa aka hana wasu suka ce an hana ne saboda kada ya kai zuwa ga shirka in aka bari ana sallah makabarta to akwai wanda ma ba zai sallah ba sai ya je makabartar akwai wanda zai tashi takakka dan kurin yayi sallah a makabarta saboda an binne waliwa na a gurin ko wani shehu mutum kuma sai ya ana bauta wannan mutumin da aka dai a taƙaice ko ma bai illa dai an hana yin sallah a makabarta sai dai sallah kwaya ɗaya wadda za mu karanta ta a gaba ya halatta a yi wa mamacin da aka binne sallah ga wanda bai mai sallah ba hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim wani mutum da yake sharan masallaci wata riwaya wata mace da ke share masallaci ta mutu aka binne ta ba gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da gari ya waye ya ga baya ganin ta ce ina wance aka ce ta mutu ko ya mutu maza Allah a nuna min kabarin aka ja kanna mai kabarin manzo Allah ya sanya shi gaba ya mai sallah wannan sallah gawa ce ana iya yi ya halatta in dan uwanka abokinka mahaifinka wani naka ya rasu baka gari sai aka binne shi kana dawowa washe gari ba kwana biyu uku sai ka ce ina kabarin shi a ci ga kabarin sai kai mai sallah sai ka sanya shi kamar yadda ake sanya gawa a gaba kai mai sallah wannan manzo Allah ya yi da sahabbai sannan ya yi shi kadai sannan kuma an samu su daga cikin magabata suna yi sai dai malamai na cewa wanda zai je wannan sallar ya zan bai yi ba ba wanda aka yi mai sallah da shi ba tun gabanin abin ne shi sannan wasu malamai suka ƙara cewa kada ya zama na kuma an mai da abin ya zama ada ya zama ma'ana al'ada wasu ka ce jefe jefe babu laifi a yi haka lokacin da shek albani allah ya ji kanshi da rahama ya rasu ɗaya daga cikin ɗaliban shi manya-manyan ɗaliban shi wanda ake kira aliyu ibn hassan alhalabi lokacin yana saudiya baya na aka binne shakalbani, albani yana dawowa ce a je a gwada mai inda aka binne shi a gwada mai yayi mai sallah da aka babu laifi dan an yi wannan ita ba ta cikin sallar da aka hana domin addu'a ce amma sallah ta farilla ko ta nafila ba a yi ana kallon kabari ko a kabari yana dama ko yana hagu ko abin da ya kama da wannan sannan hadisi yana mana cewa haramun ne yin sallah a wurin wanka in an yi bata inganta ba suka ce domin wurin da ake wanka guri ne da yake mazaunin najasa ne wasu ka ce a gidan shedan ne ma gurin da najasa take nan gidan shedan ne ibnu taymiya ce duka abubuwan guda biyun ya ambata sai dai ya firin jayar da cewa ma'ana guri ne na shedan gurin da dai ake yin ake zubar da najasa to guri ne da shedan yake zuwa wasu ka ce a kurin mutum ma ba sai mun san illa ba an dai hana yin sallah a gurin da ake yin wanka to kun ga min babu aura gurin da ake bayan gida idan gurin da ake wanka ba a yin sallah a gurin to kenan ba a halatta mutum yi sallah a ban ɗaki gurin da ake yin bayan gida sai dai an tayar da shi daga bayan gida ya tashi ya zama wani abu daban to wannan kuma babu laifi a yi to yaya sama yanzu muna gina gida kasa ban ɗaki sama kuma an yi ɗaki malamai suka ce babu laifi dan ka yi sallah a saman wurin da yake bayan gida ne ko ma so kawai ce aka aka rufe ta kaga bayan gida ne yake taruwa karkashi to ba laifi idan ka hau sama musamman idan ya zamana akwai dalilin da zai da za ka hau sama din babu laifi amma kai a cikin gurin da ake yi wannan baya halatta domin guri ne da yake na najasa ne sannan hadisin abdullahi dan umar shi kuma ya yi mana magana wurare guda bakwai amma hadisin kamar yadda muka faɗa za'ifi ne sai dai idan mu kalli waɗannan abubuwa akwai wanda fi ya zo ya hana mu kalli bola wuri na barko bola sallah ba ta inganta a bola domin gurin zuba najasa ne da haka duk wanda ya zo yi sallah a a bola da take najasa ce sallah ba ta ba suka ce amma in bola ba najasa ba ce fa za ka tara akwai bola da ba najasa ba ce yanzu je kan inda ake yin biya wata za ka sun tara laidodin sun ware guri nan suke zubar da su amma ba najasa ba ce wannan wata ne da hujja kurin ba za ta ɗau ruwa ba wani ruwan likin yake sai a ji a jefa shi na to da mutum zai sallah a nan babu komai amma bole da ake zubar da najasa za a kawo famfas na kayan jariri a zubar unzugu na mata a zubar auduga na mata irin bololinmu dai na nan komai zubawa ake wannan baya halatta a yi sallah mayanka domin shi ma ita ma mayanka najasa ce nan inda ake yanka dabbobi jira cewa maganar jinin dabba da kashin dabba da ake ci wanda akwai sabani a gurin malamai cin cewa jini na dabba in ya zama jisa ne ko ba na jisa ba amma dai suka ce kasancewa gurin kazanta ne cewa baya dace a mutum ya sallah sai ya fita da gurin dan bai dace a gana da Allah a cikin wannan wajen ba makabarta da banɗaki sun gabata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri kan hanya suka ce baya halatta yi sallah kan hanya dan ana dan mai sallah din zai cutar ko a cutar da shi na ɗaya zai iya tare wa mutane hanya inda suke wucewa na biyu zai iya zama ba bai tare musu hanya ba amma shi sun cutar da shi yana sallah wani ya wuce ya kalle shi wata wuce ya kalle ta kaga shi ya cuci kenan suka ce wannan yana cikin hikimar da yasa ba a san ai sallah kan hanya wasu suka ce ai kan hanyar ma saboda guri ne na kazanta to amma wannan maganar ba ta da karbi domin ba lallai hanya ta zama akwai kazanta a kanta ba to amma guri ne da yake akwai shagala akan wannan malamai kamar Imam ahmad a mashhurin mazhabar Imam ahmad an hana yin sallah a kan hanya amma wasu malamai suka ce idan ya zama darura ne sai an yi kan hanya kamar za mu ga a wasu masallatanmu na juma'a sai an tare hanya saboda munan galibi muka yi masallacin juma'a karami kuma ba wadatacciyar haraba sai ka tarar in kamar nan masallacin juma'a ne an kai sallah sai ya tare hanyar nan to a irin wannan suka ce babu laifi a yi a bisa larura amma in so samu ne kada a yi sallah akan hanya wannan fikiyon yana da buƙatar a yi wa mutane bayanin shi a fito da shi filla filla don akwai masallatan da za ka je wucewa za ana sallah amma ana hakika da za a yi tsari ba za a tare hanya ba ko don girman masallatan don wadataccen wuri da ake da shi amma sai ga kurin saboda tinkahu fiye ne zo kan titi ya shimfiɗa in ka zo da mota ka za ka wuce ce kai ba musulmi ba ne sai ce ba ka san Allah ba ka san manzan Allah kana gaba da sallah ana sallah za ka wuce to ya zama sallan ba kan hanya a babin larura muke yin ta in su samu ne kada mu hau kan hanya amma idan ya zama larura ne in muke sallah akan hanya ta yi menene larura ya zama masallaci ya cika ba inda za mu yi sahu sai kan hanya din dole to babu laifi dan an yi sallah akan hanya amma akwai inda za mu yi sahu to bai kamata mu je mu yi sallah akan hanya ba duk da ba wani nafi sahihi sarihi da ya nuna an yi sallah akan hanya ba sai ba wuraren da raƙuma suke tsugunawa suke kwanciya wanda ya inganta cikin hadisin jabir wani mutum ya tambaye manzon Allah ya ce ya rasulullah usalli fi mabarikil ibil na yi sallah a gurin da raƙuma suke tsugunawa manzon Allah ya ce la a'a hadisi ne da ya inganta imam muslim ya fitar da shi hadisin bara wanda imam abu dawud ya fitar da sanadi ingantacce manzo Allah na ta la tusallu fi mabarikil ibil kada ku yi sallah gurin da rakuma suke kwanciya fa innaha min ash domin su daga shaidanu ne suka ce wai raƙumi yana da wata ɗabi'a ta shaidanu a tare da shi da haka aka hana yin sallah amma garken awaki tumaki ma'ana awaki da tumaki ya halatta a yi sallah a inda suke ma'ana kwana amma kuma baya halatta a sallah a wurin sai a matsa wani wuri daban me hikima hikima shari'a ta hana kurin duk wani abin da zaka faɗa kan wannan lalube ne cewa shedanu ne a gurin don akwai malaman da suke cewa da manzo Allah ce fa inna hamina shayatin cewa shedanu ne a gurin da haka baya halatta ayi wasu ka ce saboda gurin najasa ne ko ma dai me shari'a ta hana amma awaki da tumaki babu laifi a wani hadisi manzo Allah yake cewa masu kiwon raƙuma za ga suna da kaushin hali suna da fada suna da giliza duk wanda yake kiwon raƙuma to za ka zai mutum ne mafaɗaci gilza ko a ƙasa wasu yan gansu ake cewa namiji amma mai kiwon awaki da tumaki manzo Allah ce za ka same shi da haƙuri da sassauci da sanyin hali kuma ka ɗabi'un suke domin ita tinkiya da akuya ba irin raƙumi ba ne wancan an fi kiwon shi a sahara ya bi rayuwa a sahara ya bi zama jeji inda ba dabba to wannan guri da mutum yake rayuwa malamai suka ce yana tasirantuwa mutanen da suke gurin da yake da zafi da yawa sun fi faɗa akan mutanen da suke rayuwa da gurin da yake sanyi ne su kuma sun fi hakuri saboda yanayin guri kamar yana tasiri yana mutum tasiri a jikin shi da ɗabi'arsa kamar suna ne suna ba yakan yi tasiri a cikin mutum dan aka ɗauki sunan mayaki aka sa mutum sai ga yana da sifa ta mayaki din jiran ta ce in za ka sanya ɗanka suna nemi suna mai kyau ka sanya mai kar ka ɗauki sunan da idan ya tashi fin shi zai fito mai da wata sifa mara kyau za a laji sunan wani mutum hazan bakin ciki za a laji canza sunan ya canzawa shi ne ɗan shi ko jikan shi ke cewa wannan abin nashi na fushin yana tare da mu har yau a cikin kabilan mu bisa ko gari manzo Allah ya zo tare da sunan garin mara daɗi ne sai manzo Allah ya canza mai suna kuma yanzu muna da garuwa da yawa da ya kamata a canza sunayen saboda sunan bai da daɗi to manzo Allah sunan manzo Allah ya ji gari sunan ba daɗi sai canza ma'ana suna mara daɗi sunan da yake ba da ma'ana ma'anar kuma mummunan ma'ana ce yanzu misali a ce sunan gari fada haka suna ne mara daɗi ko a ce sunan gari kwarto kaga suna ne mara daɗi to irin wannan sai a canza eh akwai kwartawa to irin wannan sai a canza shi eh ko kunci kaga kunci wani abu ne mara kyau to irin wannan eh irin wannan zai iya tasiri a mutanen garin to da haka masu kiwon raƙuma suna tasirantuwa da su za ga mutum ɗabi'a shi ta zama irin tasu ta rashin haƙuri da faɗa mai kiwon dabbobi kuma da awaki za ga shi kuma yana da ɗabi'a shi ma irin tasu kamar yadda hadisi ya ya gwada da haka dai an hana yin sallah a wuraren da kuma suke kwana suke kwanciya malamai suke gurin da suke zuwa sha ruwa ba kwana suke a gurin ba babu komai amma garken su inda suke kwana ba yin sallah a gurin sai guri na gaba da ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar fauka zahari baitullah saman ɗakin ka'aba mukaddara yanzu an ɗora ka kawo saman ɗakin ka'aba ya halatta kai sallah anan ko bai halatta ba anan an yi sabani hadisin dai bai inganta ba wasu malayan suke baya halatta kai sallah a saman ɗakin ka'aba saboda me suka ce ai Allah cewa ya mu fuskanci ka'aba din wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara to kai ka haye saman ka'aba ka gaba ka fuskanci ta ba yasa suka ce da za a kaddara inda ka hau ɗin an dan yi gini rufin ka'aba ɗin yana da ɗan wannan ma'ana an yi rufe ne amma an dan dago gini na ka'aba din suka ce to ya halatta ke sallah domin ka fuskanci wani juzu'i na ka'aba amma suka ce in samanta haka gini ne a a shimfiɗa ba wani abu to mai ka fuskanta kenan kauli na farko kenan kauli na biyu suka ce ya halatta mutum ya sallah akan ka'aba me ya dalili suka ce na farko ne wannan hadisi shi bai inganta ba da aka ma shi tunda bai inganta ba na biyu kuma da aka ce wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu ai ana nufin inda ka'abar take shi yasa yanzu wanda ya tashi a jirgin sama sallah ta kama shi zai yi ko ba zai ba amma ya shallake kama suka ce ya riga ya wuce wanda ya dutse ko a makka akwai duwatsu manya kuma ana zuwa a gidaje zai ka je jikin harami za ga tsawatan gida kai a tashi kan sarkin makaɗin yana da gida jikin haramin kasuru safa daga gaske kana kallo cikin ka'aba amma hawa ne sai ka daga kanka can ka iya gano karshen shi to wanda yake koli bai halatta sallah ba kenan in akan wannan kaulin ne shi ma in yi sallah bai kalli ka'aba ba domin ya zarci ta kai ta za a cikin haramin ai ba yanzu an mai hawa hawa ba in ka hau can ruwa sai dai ka dinga hango saman ka'aba din kasa za ka hange ta suka ce da haka abin da ake so shine kurin nahiyar da inda take tsawon asabar kike kwa kasa yake suka ce to babu laifi a yi sallah kuma hadisi ya inganta karshen zamani nan gaba wani mutum zai zo zai rushe ka'aba manzo Allah ya ba da labari sunan zo wakatai ne bulo bulo zai cire ta to a lokacin musulmi za su yi sallah ya za su yi za su fuskanci inda take ne da haka magana rajiha dan mutum ya hau samanta sallah ta kama shi zai iya yi to waɗannan dai abubuwan da hadisi suka kunsa kenan a dunkule da haka makabarta ba a yi ban ɗaki ba a yi wuraren da rakuma suke tsugunna duk wannan ya inganta ba a yin sallah a gurin kan hanya idan da larura ba laifi a yi idan ba larura kada a yi amma an yi sallar ta inganta domin nassin da ya zo kan ba a yi bai inganta ba shi wannan hadisi na abdullahi in kun fahimci abin da nake so in gaya muku hadisi na biyu ya zo da abubuwa guda bakwai to duk wanda muka ce ba a yi ba mun dogara da hadisin ne da wani hadisi ne daban wanda muka ce kuma ana iya ana iya yi saboda hadisin bai inganta ba wanda kuma muka ce ba a iya yi suka ce domin ma'ana wanda muka ce ba a iya yi dalili shine saboda in dogaro ne da wannan hadisi bai inganta ba wanda kuma aka ce za a iya yi saboda hadisin shi ma bai inganta ba da haka kamar qari'atul tariq inda wannan hadisi ne baya ba zai sace wanda ya sallah ba sai ba sai dai mai barin da shi ya bi domin akwai illa da malamai suka hango sai ma ya ce wa an abi marsad al-ghanawi radiyallahu anhu qala an karɓo daga abi marsad al-ghanawi Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tusallu ila al-quburi kada ku yi sallah ila al-quburi kuna fuskantar kabarruka wala ta tajlisu alaiha kada ku zauna akan kaburruka rawahu muslim muslim ne ya rawaito kuma wanda yana daɗa karfafa mana wancan hadisi na cewa ba a sallah a makabarta abu marsad al-ghanawi al-ghanawi nisba ce zuwa ga kabila shi bani gani. ibn qayyi sahabi ne babba amma ya shahara da alkunyarsa sunan shi kannaz kafun da nunun da alifun da zayun kannaz ibn Ufayi, dan shi Marsad bi fathil mim Marsad wa sukunin ra ba da dan da uban dukan sahabbai ne ma'ana Abu Marsad kan ke kenan da dan shi Marsad dukan sahabbai ne sun je yakin Badar sun je yakin Uhud da haka sahabbai ne masu girma shi Abu Marsad din ma sa'an Hamza ibn Abdul Muttalib ne a shekaru wanda yake faffa ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kashe shi a wata rana a wani yaƙi ko wani yini da ake ta yawon raje shekara uku bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi na shi dalili ne kan haramcin sallah ana kallon makabarta ma'ana a sanya kabari ya zama tsakaninka da alƙibla haramun ne wannan hanin ya nuna an yi sallah ma ba ba domin suka ce annahu yaqtadi fasad hani yana nu yana hukuntar da bacin abin da aka hana da haka idan mutum yayi sallah ba ta ba in yana kallon makabarta yana kallon kabari sai in ababin larura ne babu yadda zai yi domin a komai larura za ta ke shigowa duk da anan tana da karanci an yi sallah to anan babu komai amma in ba ba larura ba baya halatta shi yasa gina masallaci akan makabarta ba aikin musulmai bane ne maza Allah ya ce masu yin wannan ula'ika shirarun kalki inda Allah Shek Albani da ya ga abin ya yadu a kasashen Larabawa kun san mu a nan magana ta gaskiya a ƙasar Hausa tun daga Nijar har zuwa Najeriya kai ka ɗauka ma har wasu garuwa da suke ƙasashe da suke kusa da mu ba a bautar kabari idan ka gwama da kasashen Larabawa akwai wani da ya rubutu ko kuma wasu rubututtuka da aka tara da malamai suka yi kan irin yadda ake bauta kabarurka a duniya kun ga aka ce muku masar a cikin ƙasashen larabawa sai ka gangaro iraki sai ka gangaro syria waɗannan wuraren bautar kabarurka ta yi karbi a gudun in ka cire ba ƙasashen laraba ba amma a gabas da tsakiya ka ce iran sunan dama uwa uwa ne ko gobe in Allah ya kai ka umara ko aikin hajji ka riƙe wannan in ka gani za ka tana da abin da na faɗa maka in ka je ka tadda iraniyawa sun yi dandazo a guri suna kai kawo a gurin ka tattara gurin akwai kabari a gurin inda ya ga suna kai kawo a guri suna dabdala suna kewaya wannan ya zo wannan ya tafi kabari ne a gurin nan ne gurin taro sai ga ana sallah a harami amma ba irani yana cikin a in ba a ribe ba ya sa wani kabari gaba yana addu'a ga harami ana sallah da manzo Allah ce sallah a cikin shi tafi sallah dubu a wani masallaci ba shi ba amma shi yanzu wani kuma kabarin ba bai san nawaye ne? dan a Masar da Syria da da da da Iraki an samu kabarrukan da tarihi ya tabbatar kan masu kabarrukan ba ba musulmi bane amma wani ya zo ya gine su ana bautawa mu ma a nan Kano an so a sami irin wannan an fara da an ga kabari sai wani ya ce nan kabarin wali wane ne sai a kewaye shafa kurin ba dan tsiya sai ce ai dama ya ce ba wanda zai gane kabarin shi sai wali sai a kewaye gurin shikenan sai a dinga mai da gurin wani guri ne kuma na ibada da neman agaji da me to zuwan sunna da karantarwa ya sanya abin bai dore bai ci gaba amma da ba dan Allah ya yi mana agaji da karantarwa ta addini ingantacciya ba da yanzu an kirkiri kaburuka na ƙarya tunda mutum ne zai ci ya koshi kullum sai nuna guri ya ce kabari ne ta nan suke gano makabarta hatta a kasashen larabawa din ta nan ake ganowa a zamanin shekul islam ibn taimiyya an samu wasu kaburuka da ake da'awar na waliyai ne haka ake da'awar na waliyai ne don haka idan dabba cikin teku mai ta kasa bayan gida sai aka yi ta makabartar da an kai dabba da an sanya ta a cikin makabarta zuwa lokaci shi gane cikin ya saki sai ta dinga zawon sai suke da awar ai saboda albarka bayan Allah da suke kwanta a gurin ne da ga shekul islam sai ce a wanda ya nuna ma mutanen banza ne a gurin ya yi bincike sai a ce makabartar yahudu ce da nasara ya ce dalilin da ya sa kun kai dabba cikin ta yake budewa saboda ita tana jin abin da ake a kabari hadisi ya inganta mutum da aljanna ba sa jin azabar kabari amma maza Allah ya ce ba dan kada ku ki binne mata ba da na roƙi Allah jiyar da ku to idan muna jin abin da ake a makabarta duk mutum ya mutu guduwa zamu ba za mu kai shi ba saboda ka shi makabarta za ka ji ihu za ka ji kaza ba za ka iya karasawa ba to dabbobi na ji to da haka idan dabba cikin ta ya kume idan ka kai ta wannan karar da hayaniyar da hargitsin da take ji zai razana ta sai za ya fita sai ce inda gaske ne ku kai ta kabarukan bayan Allah da kwarai din ce wallahi ba za ka yi ba Baba banza ba yan bida su tsani shekul islam in kana karanta bai za ga dole su ji ba sa kauna shi kun san an taba zuwa da masu da'awar su suna shiga wuta suna da karama shiga wuta yan ɗariƙar rifa'iyya eh za a kunna wuta su shiga aka kunna wutar shekul islam ya ce to abin da za a yi a kunna wutar amma da ku kowa ya je wanka ya wanke cikin sumul wallahi ka shiga wutar sai na shiga kuma ni ba zan kone ba ko kuma sai ta kona ku in kun isa a tashi a hura wutar suka kiya ya ce ai mun san abin da kuke shafe jikinku da shi in kun shafe jikin in kun shiga wutar ba ta tasiri ai makera ma na da maganin wuta makeri sai sa hannunsa cikin garwashi ya ɗauko irin wannan suke samu su amfani da shi ya ce shi ya sa na ce a je a yi wanka in aka yi wanka din kowa ya wanke jikinsa sumul ku zo mu shiga mu gani kun san magana mafi inganci ana yin tahaddi ana kalubale da karama a gurin da ya zama gaskiya za ta iya bayyana idan an yi haka ai khalid ibn walid ya sha guba aka ce in ya isa addinin musulunci gaskiya ne ya sha gubar in ya sha bai mutu ba za mu yadda gaskiya ne ya ɗau gubar ya sha kuma bai mutu ba to ana iya yin ta da haka ibn taymiya ce ayi yace duk wanda zaka je ka tarawai a ce wai saboda tsabar karama ka ga mutun ya tashi fil yace karanta ayatul kursi wallahi in dai da imani a tare da kai ka karanta su ya fado dan aljani ne yake dauke da shi da ka karanta zai sake shi gudu yace to dai irin waɗannan abuwa mun sha gani yace wanda zai zo yace maka ya gamu da hajiru a aikin haji ko ya gamu da annabi wani ko ya gamu da waye ta duk shedanu suke haɗuwa da su yace ni nan an sha zuwa a ce mun an haɗu da ni a guri kaza in ce ba ni bane wani malami ya tattara manganin shekul islam akan aljanu irin bayanan da ya akan aljanu simfin su kaza da kaza ma'ana bayanan da ya a ciki to anan ya kawo irin kisocin ibn taymiya tsakanin shi da aljanun ba a zuwa ce ai mutane zo ce ai shehu muna godiya ka taimake mun shiga cikin ruwa za mu nutse muka ta kiran ka sai muka ga ka zo ka fice mu sai ce ba ni bane shirka ku kai da Allah sai shi dan ya dade iza ku sai ya dada batar da ku amma ni ina nan kuma yace jiki baya samuwa a guri biyu a lokaci guda a ce yau gana a gumal kuma gana a kano babu ba zai yiwuwa ba to ni ina nan da haka ba ni ne, aljanu ne kuma shirkar da kuke ta jawo suka iza ku to ya faɗi irin waɗannan abubuwa da dama to in ka karanta wannan za ga wuraren da ake irin wannan sannan in ka cire kasashen laraba ka zo pakistan bauta kaburka ta yi yawa a nan in ka zo india nan ma haka su dama inda iyayen shirka ne dan addinin ma da baka taba gani ban kaje inda za a gan shi za ka ji labarin shi za a gan shi akwai masu bauta kaza masu bauta kaza duk akwai su anan to akwai kuma musulmi to kuma akwai masu bauta kabarruka din wanda yasa Sheikhul Albani sai rubuta littafin sa dan karami a jiki amma mai ilimi mai yawa mai suna tahzirus sajid min ittikhazil quburi masajid tsoratar da musulmi kan mai da ka zuwa masallatai sannan kafin shi akwai babban malamin hadisin na Sheikh Abdulrahman Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullahu ta'ala yana da littafi mai suna Al-Bina'u 'ala al-Qubur sannan banda shi ina jin Imam Shawkani ma yana da littafi akan wannan matsala da haka malamai sun yi rubuce rubuce akan wannan matsala abin da ya bi masallaci daban makabarta daban ba a haɗawa a wuri guda amma ni mamakin da nake akwai waɗanda su kuma idan su idan kabari su yi kokarin su yi masallaci a gurin ko a Kano za ga masallacin da suke ta rigima a kai ta ce aka share aka yi masallaci a gurin wanda kuma wannan abu shari'a ta hana kamata yayi a nisanci shi sannan hadisi yana nuna mana haramcin zama akan kabari ko taka kabari don haramun ne domin wannan akwai tozarta musulmi akwai kurakuran da wasu ke zaga in ciyawa ta fito ko ta fasa in ana so a gyara wai sai a je a kunna ta wuta wannan ba kyau yadda yanzu muna gona muna rayu ba za a kunna mana wuta ba haka su ma wadancan bai halatta kunna musu wuta ba rayuwa ce suke yi da Allah ya san ta da haka in ka kunna musu wuta kamar ka kunna musu na raye ne da haka wannan babu kyau in za a gyara makabarta a je a sa fartanya a gyara a cire yayin a tara shi a guri guda inda ba mamata a gurin a kone shi amma ka zo ka saki wuta duk ta kan kabaruka ta kona wannan bai dace ba ba a yi wa kabarin musulmi haka domin alfarman musulmi yana raye kama alfarman sake idan ya mutu alfarman shi idan ya mutu kama yana raye ne yadda yanzu mutum yana raye baya halatta ka yanke shi ba ya halatta ka karya shi to haka bayan ya mutu manzo Allah ce karya mamaci kamar karya shi ne yana raye wajen zunubi shi yasa da ba suke sabani idan mace ta mutu tana da ciki ya halatta barka cikin a fito da na cikin ko ko bai halatta ba amma dai magana bi inganci in an tabbatar da ɗan yana da rai kuma an fito da shi zai rayu an auna an ce eh wannan ɗan yana da rai to ba a halatta a binne ta da wannan ɗan da ran shi matukar an tabbatar an fito da shi zai rayu ma'ana ana da saba'in cikin ɗari zai iya rayuwa to sai a yin operation a fito da shi amma in ba na ba baya halatta misali likita ya auna ya auna ya ce wannan abin na cikin ba zai rayu ba rayuwar shi talatin da cikin dari ishirin da wasu malamin suka ce bai halatta a tozarta mamaci ba don abin da ba a da tabbata amma an tabbata yana da rai kuma an auna an ga eh halittar shi ta kai zai iya yi to ya halatta a ciro shi duk wannan ana yi idan a kare alfarmar wanda yake mamaci to kaga ina ga wanda kuma zai zo tara an yi hadari ya karasa mutum saboda ya kwaci wani abu ina ga wanda kuma suke kashe mutane ba gaira ba dalili ha kurin ka sa bindiga ka harbe mutum bai zuba maka ba, bai ci maka ba bai sha maka ba babu inda wannan abin ya taba zama addini kuma ba zai zama addini ba domin ka'aba ta gushe ya fi sauki akan a kashe jirin mutum musulmi wuri ɗaya ya halatta mutum yi eh, wannan sai in ba ka da mafita arna sun samu jin gaube da wata mafita amma in akwai mafita to dan me za ka kashe wanda ba ruwan shi jihadi na gaskiya ba a kashe mata jihadi na gaskiya ba a kashe yara ƙanana jihadi na gaskiya ba a kashe tsofaffi jihadi na gaskiya ba a kashe fadan da ke cikin cocin shi yana ibada in an zo matukar ba makami ya kauka ba ba kuɗi ya taimaka aka taimaka makami ba ba shawara ya bayar ba ba halatta zuwa kashe shi haka maza Allah ya fara ba a taɓa ana taɓa wanda ake faɗa da shi in mace ce ta ɗau makami ta shiga ya halatta kashe ta in yaro ne ya ɗau makami ya shiga ana ya halatta kashe shi in tsoho ne ya ɗau makami ya shiga ko ya ba da ra'ayi ko zama shi yake kwaman yake yake juya yaƙi ɗin yake kwamanda na yaƙi ɗin ya halatta kashe shi amma wanda ba ruwan shi to ina kuma ga wanda bai ji ba bai gani ba ba sidi ba sadada a kurin mutum ya ɗau bindiga ya harbe mutum shi yasa addini daban abin da kuma muke ji muke gani daban akwai abin da tabbas addini ne akwai abin da kuma ba addini ba ne kuma alhamdulillah duk mai adalci ko arne ne ko musulmi ya san in dai mai adalci ne ya san mai musulunci ya san mai aikin musulmai kamar kirista ne da kiristanci wanda duk zai karanta hakikanin abin da annabi isa ya zo da shi to ba makawa musulmi zai zama ya san wannan abin da kiristanci ke ba shine kiristanci ba wannan wani abu ne na daban wani addini ne na daban aka kuɗa duk wanda zai karanta hakikanin cin musulmi zai zama to haka kuma duk wanda zai kalli hakikanin musulunci ya san akwai aikin musulmai da ya dace da musulunci akwai wanda kuma kwata kwata bai dace da musulunci ba in ka ga an ɗauka an haɗa shi da musulunci san rai ne akwai masu san rai suna nan ko da ɓangare akwai su sai a kalli aikin wani game da yadda za a ɗauki aikin wasu sai a haɗa da wasu amma hakikalin wanda yake mai adalci ya san cewa wannan aiki ba na hatta kasashen turan da suke ta yan ta'adda yan ta'adda sun san me ta'addanci a cikin sakon da suke rubutawa ai sai karanta rubutun arne sai ka dauka ma musulmi ne ka je da zai ta kushe kasashen yamma din suna ganin bakin zalunci in ka ji maganganun da zai bada kan america din ko akan ingila ko akan faransa ko akan rasha sai ga kai musulman ma iya abin da zaka faɗa kenan saboda ya san hakikanin in ta'addanci ne ga inda yake to wannan duk yana koma zuwa ga wanda yake mai adalci da haka baya halatta a taka kabari ko a tozarta musulmi yana raye ko kuma bayan baya raye sai ma yanzu ma da ya gama gaya mana wuraren da ba a yi sallah a ciki duk wanda ya sallah a waɗannan wurare da hadisi ya hana sallah ba ce ba sai ce wa an abi sa'id radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sa'id Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce idza jaa ahadukumul masjida idan ɗayan ya zo masallaci fali yanzur ya duba fa in ra'a fina alaihi azan idan ya ga kazanta a cikin takalman shi aw qazaran ko wani datti ko najasa fali yamsahu to ya goge shi wal yusalli fihi ma yusalla da ku akhrajahu abu daud abu daud ne rawaito wannan hadisi wa sahahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta shi abu daud ya rawaito shi daga abu sa'id al-khudri yadda yazo shine abu sa'id al-khudri ya ta muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah yana sallah da sahabban shi sai aga ya cire takalman shi sai ya ajiye a hagun din shi da sahabbai suka ga ka kowa sai cire na shi ya ajiye a hagun da gama sallah sai manzo Allah ce me yasa kuka cire takalmin Kuka ce ya rasulullah mun ga ka cire naka sai manzo Allah ya ce to ne jibrilu ne zo ga ya mun a cikin nawa akwai kazanta akwai najasa da ka idza jaa ahadukumul masjida in tayan ku yazo masallaci daga yau fal yanzur ya duba takalman shi fa in ra'a fina alayhi azan aw qazaran idan ya ga najasa a cikin takalman shi fal yamsahu manzo Allah ce ya goge takalmin da me zai goge da kasa wani yusalli fi ni ma ya salla da kayan shi ya salla a cikin su wannan hadisi an yi sabani cewa hadisi ne mausul ko hadisi ne mursal kamar yadda muka yi bayani a na farko wasu malamai sun rinja cewa hadisi ne mursal wasu sun ce mausul ne amma dai hadisin yana da shawahi yana da wasu hadisi da suka da za su karfafa shi da haka an haɗa hadisin turkuhu hanyoyin hadisin suna karfafa juna kamar yadda malamai suka yi bayani kuma ma yin sallah da takalmi ya zama abu ne mutawatiri kamar yadda malamai suka yi bayani cewa hadisai ne mutawatirai da suka zo mana hadisai ne da yawa da suka suka gwada ingancin yin sallah da takalma kamar yadda imamu tsahau ya kashi cikin littafinsa sharhu ma'anil asa da aka suka ce wannan hadisi inda aka ja ka dawo ya inganta ko kuma abin da yake gwadawa ya tabbata sallah da takalmi wannan hadisi da farko yana nuna mana cikin sharaɗin sallah zama kai ma kana da tsarki kana ba na jisa a tare da kai shi ne abin da hadisi ke so ya gwada mana sharaɗin sallah zan ba na jisa a tare da kai amma dangane da sallah da takalmi an yi saɓani shin sallah da takalmi yana babin rufas babin rangwame ne ma'ana halal ne kurin bai kai mustahabbi ba ko ku a'a sallah da takalmi sunna ne mustahabbi ne kun sa akwai ban tsakanin halal da sunna ko halal da mustahabbi idan mun ce halal to kana iya yi kana iya bari kuma in kai da wanda ya da wanda ya bari duk daya da wanda ya sallah da takalman da wanda bai ba duk daya ba wani wanda ya wani lada amma in mun dauke shi akan sunna ne mustahabbi ne to wanda ya da takalmi yana da lada to koma dai ina aka ja ka da akwai malaman da suka ce halal ne kurin kamar ibnu taqiq al-eid yana cewa halal ne idan ka duba littafin sa idan ka duba sharhul umda littafin sa ihkam ihkamul ahkam ban manta sunan shi ba sharhul umdatul ahkam a ciki ya gwada cewa sallah da takalmi min babin rukhas rangwame ne shari'a ce da ka halal ne in ka zo da takalmin ka na zo na ba nawa in muka yi sallah duk ɗaya baka fi komai ba amma rangwame kai sallah in kuma ka cire babu laifi da yi da bari duk ɗaya kauli na biyu suka ce sunna ne wannan shine kaulin malaman hanabila suka ce manzo Allah ce ku saba wa yahudawa ba sa sallah cikin takalman su da kofofin su ku suka ce tunda aka ce mu saba musu kuma umarni ne su ya nuna cewa ala aqallu ahwalihi muke mustahabbi ne in kai kana da lada to amma da kauli na farkon da na biyu duka suna gwada cewa ba wajibi bane ma'ana ba wajibi bane kada ne ce dole ne sai an yi da takalmi kada wani ce dole sai na yi da takalmi da wanda suka ce mustahabi ne da wanda suka ce halal ne duk ba wanda ya ce wajibi kuma malamai na cewa ya halatta a bar mustahabbi game da shekul islam ya kai cikin majmu'ul fatawa ya halatta barin mustahabbi dan haɗa kan mutane idan ka je gari sai idan ka yi sallah da takalmi ɗin mutanen gari ba za su yarda da kai ba kaga yanzu in ka shiga ƙauyuka inda ba a karatu in aka zama masallaci a ganka da takalmi za a yi sallah a zahar ko la'asar duk dare maka za in kai ne liman ba za ka samu mamu ba sai kaɗan tun wanda shi ma yake karatu duk garin darewa zai kuma daga ran nan to ba za a saurare ka ba kaga ka raba kan mutane to irin wannan yana cikin mustahabbi kamar mustahabbi don ka haɗa kan mutane saboda raba kan mutane haramun amma haɗa kan mutane wannan wajibi ne duk abin da zai ka haɗin kan mutane wanda addini ne ya nuna to ya halatta a yi shi don a samu haɗin kan mutane amma yanzu kamar nan masallacin da irin masallacin nan a cikin wannan gari na goma inda ake karatu da an zan ka shiga masallaci da takalmin ka yi sallah sai dai a ce ka ɓata masallacin ko kuma a tambaye malam me hukuncin sallah da takalmi kuma in yi bayani shi kenan ba zai zama fitina kamar yadda zai zama a wani guri ba to don haka suka ce mutum ya dinga tunani inda zai aikata irin waɗannan abuwa wannan fito yana da kyau mu gane shi uwa mu dinga irin wajibi da mustahabbi idan aka ce abu wajibi ne wannan ba makawa sai ka yi shi amma aka ce abu mustahabbi ne kun ga yanzu malamai na cewa mu yanzu masallatan mu da suke ake shimfiɗe shi da kafin ko tabarmi to bai dace ka zo ka shigo da takalman ka ba saboda mu al'ada ta gudana yadda muka tashi muna gani ana gyara masallaci a shimfiɗe shi a gyara in ka shigo da takalmi za ka iya bata alal akalli ka same kura to suka ce in ka zo sai ka cire takalmin ka amma a wancan lokutan masallatai da me ake shimfiɗo masallatai tsakowa ake zuba yan ƙanana ko a zuba yashi da ka in ka zo da takalmin ba abin da ka zaka bata dama yashi ne a cikin masallacin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi ba daɗe ba komai yashi ne wani sa'in ma karnuka shiga suke su ta daɗe ƙofar saboda ba ma ƙofar da za a rufe amma yanzu ka gabu za a gaba haka musanto yanzu baya cikin fikin baya cikin fahimtar addini in zo nan garin ko in je can garin da takalma na in ce ni sai na yi sallah da su wallahi ai ya halatta kuma tun da manzan Allah ya ce a yi ni sai na yi ba ba ba hikima kuma mutum ya haka bai daidai ba amma a cikin gidana nake a'a ni da abokaina za mu yi sallah muna tafiya ɗaliban ilimi ne sai mu sa takalmin mu sai mu sa takalmin mu yi sallah a wata shekara a 1996 ne ina zato ko 97 ɗayan biyu mun farkon tafiya mu Nijar lokacin za mu je university ta sayi Islamic University da ke Nijar a sayi mun sauka ya mai to muna tafiya group ne haka akwai wanda ba aƙidan mu ɗaya ba aka zo yin sallah duk za mu yi sallah tare shi kenan da aka zo yin sallah ɗaya daga cikin mu limamin shi sa takalmi tunda a kwalta ne ma za mu yi sallah sai wannan da muke tare da shi ce in dai da takalmi ne shi ba zai bi mu sallah ba sai na kalli liman da ce cire takalmi sai cire takalmi ya je gefe sai na ce to zo mu sai sai shi ko aka yi sallah tare ka ce to kaga wannan shi ne daidai tunda tare muke duk da baki na mu ɗaya ba amma yadda za mu yi sallah tare to dan me za mu ce za mu sa takalmi mu kore shi kuma daga ran nan ba zai ƙara fahimtar ba kuma abin da muka yi din nan har gobe in ya tashi tunawa yana godewa akan wannan abin da aka yi yana jin daɗi sai ya zama da ƴan uwantaka ta ƙara ƙarfi to wasu ɗaliban ilimin su suke baza ma almajirai sai mutum ya zo sai ya kawo abin da ba su taɓa ji ba kuma ya ce dole haka za yi to mutane kuma suna da kaffa kaffa dama akwai wanda a gefe kullum suka je gari zagin ahalin sunna suke suke yan sabon addini ne suna raba iyaye da kakanni sai ma suke su ne khawarija sai su je tsakuwa da san khawarija duk su tsora su akan ahalin sunna to ana faɗan wannan akan ku kai kuma ka zo ka kawo wani abin da mutane ba su saba ji ba ka ce dole haka za yi mun je gari mun samu irin waɗannan almajirai sun haramta wa matan garin zuwa biki duk macen da ta je gari ta zama ta je biki ta zama yar bid'a me ye dalilin ka shi biki babu shi a zamanin annabi suka ce to kaga wannan rashin fahimta ne akwai ibadat akwai adat biki a kasar Hausa al'ada ne idan ka ce kada mata su je biki dan ana fada dan ana sata dan ana gulma wannan kayi kayi aiki da shari'a duk gurin da yake za a saba wa Allah za a yi kida za a yi kalango za a tashi za a yi sata za a fito kobar gida ta abinci kace matarka ba za ta je ba saboda guri ne da ake saban Allah wannan daidai kai amma mujarrajin bukin ka ce bid'a ne ka ce kafirci ne baka da dalili saboda al'ada ne ba addini bane daga ran da aka shigo da shi aka ce wajibi ne in mace ta yi ko aka yi mace aure sai mata sun taru dan lalle ne sai an yi sai wuce to kawo dalili a shari'a da nuna lalle ne amma in ka dauke shi matsayin al'ada in ba kai ba ba komai in kai shi za ga kowa da yadda suke yi hatta mu a kasa Hausa din bikin kala kala ne a wani garin za ga yadda suke daban a wani garin yadda suke daban hatta tsarin kamu da mai zaga ko ina to ita al'ada idan ta zo ba ka rubuje ta sai in ta saba addini in ba ta saba addini ba ba abin da yake ya ci karo da addini sai ka bata babin ibada shine yake a rufe ita ibada babin ta a rufe yake ba a budawa a shigar da wani abu sai da nasi yanzu ba zan ce jama'a in kuje je gida jin ranar juma'a da daddare ku tashi ku yi nafila raka'a biyu karanta kul huwallahu da inna da yana raka'a ta farko ta biyu ku yi kaza wannan ba zan faɗa ba sai da dalili da ibada ne amma zai na zo na samu al'adar mutanen garin da daddare tuwo suke dafawa wanda dalilin da zan ce dole a bashi ko in sa mutanen garin nan su al'adar su ba sa cin awaki sai tumaki wanda dalilin da zan ce dole sai sun ci waɗancan dan duk wani abu ne da yake shari'a ta baka dama amma in na zaune na al'adar mutanen garin nan sai zama ta fi karo da addini sai a to wannan al'ada aje ta to dole ɗaliban ilimi su dinga fahimta wannan kuma dole mai wa'azi ya san abin da zai dinga faɗa Abdullahi dan Masudi na cewa ba za a gaya mutane magana da ta wuce hankulansu ba ba sai ta zan fitina gare su a ilimi ma akwai ilimin da ba kowa za ga ya ba saboda kwalon shi ba za ta dauka ba ba wai dan ba gaskiya ne. to amma ilimin idan ka faɗa ko dai zai mummunan zato ko kuma a'a bai kai mustawan wanda zai iya gane wannan ilimin ba yanzu idan muka zo muka ajiye karatun da muka ce yanzu musallahu za mu dinga yi a wannan majalisin in mun zo kurin magana sika za'if ilimin hadisi za mu dinga yi sai fiye da rabi sun daina zuwa da an yi ɗaya biyu uku sai mutane suka ba sa bayan su jin zuwa in an ce ya karatu shi ai karatun wani abu ake daban ba zai gane ba saboda hurtawan shi bai kai ya yi wannan ba to haka duk haka mutane suke a yayin wa'azi wani ah, wani malami yana ba da labarin wani mutum ya je da ya je gida da ya je wani gari garin manoma ne larabawa ne manoma zai mutu wa'azi sai jawo ayar da Allah yake cewa kamar Sala ghaisin a ajabal kuffara nabatu kamar mamakon ruwa yadda duniya take kamar mamakon ruwa ne da ya sauka ya fitar da tsiri tsirin nan ya kayatar da al su ne manoma a nan Allah ya kira manoma da al-kuffar. domin asalin al alkufuru shine lullubewa da binnewa da suturtawa to manomi yana zuwa ya zuba kwaya a ƙasa binne ta sai ake ce mai kafir da larabci ana kiran manomi kafir amma kaga a shari'anci, an ce kafir shine wanda bai imani da Allah da manzansa ba to da yawo member ce kamar sana ghaisin a'jaba al-kuffara sai ce al-kuffaru huna az-zurra sune masu shuka sai suka ga to ai mu nan da masu shuka ne manoma ne kenan mu kafirai ne kenan ko sai bada sai aka jawo shi da kan mimbari yana jama'a ku tsaya ibn kasir yayi wannan bayani ka ce ibn kasir ko ibn qalil ba ruwan mu mu ka kafirta mu kurin tunda ka ce al kuffaru hum zurra to saboda a nan da ya tashi maimakon da ya tashi ya ɗauko bayanin yadda za su gane ba su gane ba hatta a uslubi wani ya zo ya samu wani wani mutum babba irin matasa an kira sallah ya zo zai masallaci fitar da wani dattijo a saman bishiya yana yana sako da 'ya'yan itacen da ya zo yana zuwa ce wai malam baka ji an kira sallah ba ne haka ya gaya mai ba za ka sako kai sallah baka ji an kira sallah ba shi kuma haushe tike shi ga to wannan waye ma dan karami da kai sai ya mai mai tun kafin a yaje ka nake sallah kuma ba zan sako in yi ba kenan bai ci nasara da wata rana da wani zo wucewa yana sama min ya ce assalamu alaikum ya baban wani ya aiki kana lafiya to za mu karasa sallaci saboda an kira sallah ga ni ma ga nan ina zuwa a bayan ka ga nan ga nan sai sako da kaga bambancin usulubi kurin saboda wancan ya zo bai da faɗa. ba za ka sako kai sallah ba kira sallah shi wannan da yace ya mai sallama ya amsa ya ce to zan karasa masallaci dan naji an kira sallah sai ce ni ma ga nan zuwa sai sako to da haka yana da kyau mu fahimci irin wannan akan matsala ta takalmi halal ne ayi amma je inda za ta kafi tana ka janye ta sai ka bari idan mutane suka fahimci addini ko karantar da su sai kai kuma a yanayin mu yadda muke a kasar Hausa kamata yi ya zama na kuma zo masallacin kowa aje takalmin shi a waje amma da za tambaye ka me halarci ni sallar ya halatta a yi inda dai ba kazanta a ciki wannan hadisi kuma yana gwada mana duk kazantar da ka tako ƙasa na tsarkake ta inda za ka yi alwala ka tura takalman ka zuwa masallaci kafin ka zo sai ma'ana ka ka taka wata kazanta to in ka zo inda za ka yi sallah da takalmin kullum sa ka sa ka shi kenan game da hadisin ummu salama ya nuna da kuma wasu hadisai suka nuna haka hadisi na ƙarshe da zamu tsaya kan shi yana da alaka da wanda muka gaba manzo Allah yana cewa an abi hurairah radiyallahu mana yana cewa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya ƙara masa yarda ce, kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza wata ahadukum al'aza bi kuffaihi in dayan ku ta kazanta da takalman shi najasa kenan a kuffai da kuffobinsa guda biyu kuffi fatuhu wa kuma turabu tsarkin su shine kasa ma'ana kasance za ta tsarkake su akhrajahu abu daud abu daud ne ya fitar da shi wasu sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi ne da wasu malamai sun za a hadisin amma ma'anar hadisin ta tabbata a cikin sauran hadisai kamar hadisin da muka wuce na abu sa'id wanda maza Allah ce sai ku zo duba takalmin shi inda najasa ya goge kamar hadisin ummu salama ce ya rasulullah ina tsawaita tufata ni mace ce ina tsawaita hijabi na yana jan ƙasa kuma ina wuce ta kan najasa manzo Allah ce abin da ya biyo baya zai tsarkake abin da ya taho ma'ana in kin wuce ta kan najasa ka cigaba da tafiya kasar da za ta biyo bayan najasa za ta tsarkake ta in ga nuna kasa tana tsarkake najasa kamar yadda ne wannan hadisi ya nuna shi sa imamu shaukani ke in muka hada waɗancan hadisai da wannan sai zama alba'a alba'ad kawai ba sashi zai karba ba sashi da haka gogewa in a takalmi ne ko a kufi ya wadatar wannan kuma yana nuna mana saukin wannan addini na musulunci abin da yake daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji Allah ya zafarta mana wallahu ta'ala a'lam bismillahir rahmanir a gurguje za mu amsa tambayoyin da suke hannun mu wannan yace ya taɓa yin sallah a makabarta amma ya kai shekaru goma sha biyar to malam zan rama ne ko ko ko da sallan magariba ce A'a, ji da cewa baka rubuto dalilin da ya sa kai sallah a makabartar ba amma dai a bisa zahiri yana gwada cewa baka sani ba ne. ma'ana baka da ilimin cewa ba a yi malamai na cewa shi takalifi ma'ana ɗaura wa mutum nauyi a shari'a yana dogara ne bisa sani da iko ma'ana abu yana zama wajibi a kanka idan ka san shi kuma kana da iko a kai da haka yanzu idan lokacin da kai sallan nan baka san hukuncin sallah a makabarta ba da gangan kai ba to babu komai a kan dai ka kiyaye gaba hadisai da dama sun gwada haka hadisin mutumin da ya zo yi sallah hadisin khallad ibn rafi da ya shigo yi sallah ba daidai ba manzo Allah ya ce je ka sake sallah ya je ya sake ba daidai ba manzo Allah ya ce sake ba kai sallah ba ya je ya sake sai da aka yaka sau uku sannan manzo Allah ya koya mai sallah za mu karanta shi a gaba insha Allah malamai suka ce nan manzan Allah bai ce ka je ka rama tsallonin da kai a baya ba kuma manzan Allah sai ya koya masa sai ya gwada ashe abinda mutum ya yi a baya bisa rashin sani ba a ce a rama dalili na biyu lokacin da aya ta sauka Allah ya ce wa kulu sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min ku ci ku sha haske farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare daga alfijir Yau wani sahabi ya bayyanci zare ake nufi fari da baki Kaitaccen ta cin abincin ka kai ta shan ruwanka da azumi ba za ka daina ba sai in ka daga kudu ka kalli zaruka guda biyu ka iya tantance bari da baki to shine za ka daina da aka yi samu zare guda biyu ko igiya guda biyu sanya karkashin kudu fara da baka Kaitaccen abinci yana duba sai da ya ga gari ya sha ya iya gane ga fara ga baka ya daina sai dai ga manzo Allah manzo Allah ya ya ce wannan matashin kan naka yana da fadi sai maza Allah ya mai abin da ake nufi duhun dare daga hasken alfijir kun ga maza Allah bai ce tora rawo wannan azumin ba dalilai suna nan da dama da haka in sallar da kai a lokacin baka sani ba ba da ganganci kai ba sallar ka ta yi sai dai a gaba in kai to baka da sallar tun da ilimi ya zo maka mutum zai iya sanya gawa tsakanin sa da alƙibla idan yana sallah ko ko ya haramta dogaran da hadisan da karanta idan mutum zai yi sallah bai kamata ya zama akwai gawa tsakanin shi da alƙibla ba matukar ba sallah zai mata ta gawa ba sai dai idan babu yadda za a yi duk gurin waki ne amma in dai da yadda za a yi to gawa tana gefe ka kuma gefe ka kalla alƙibla kai sallah ka wannan shine abin da yake daidai ba buƙatar a sanya gawa tsakanin ka da alƙibla wannan yace shine sallah a ban daki ba ta da kyautu ya alwala fa alwala babu laifi ya halatta kai alwala a ban daki shi da wasu malamai suna kar'antawa amma dai in ka duba malamai na cewa idan wankan janaba ka zo yi ana yin alwala a ciki wannan alwala da zaka yi a wankan janaba in ba karo da ita bai ana tafi sallah da ita kuma ban daki kai ta imamu bai haƙi abba bai a san haka wasu malamai suka ce ko da ba kai alwala ba in dai wankan na janaba ne ka zo da niyyar wankan janaba to alwala ta shi da haka in dai ka yi alwala a ban daki ba abin da zai hana alwala a ciki ba sallah ce ba yi ya halatta abin da jariri a gida a'a shi ma makabarta ya halatta a kai shi ba a san binne mamaci a gida dan ka binne mamaci a ɗakin ko wuri to gurin ya zama za a yi sallah a gurin ba kuma babu hikima abin da yasa shari'a ta hana binne mamaci a gida zai dinga jaddada bakin ciki in yau duk ya mu da suka rasu a gidaje aka binne kullum da mun ga kabarin sai mun tuna sai mun yi kuka sai mun yi alhini zai zama da'ima mutum yana cikin damuwa to hikimar cewa a kai makabarta kai ma taran zaka sarara domin zaka zama ba kamar kana ganin kabarin yau da gobe ba to kuma sannan a ta tuna mutuwa din idan ya zama ba a manta da ita da rayuwa ba za ta yi ba inda ba ma manta da mutuwa ba za mu iya rayuwa ba amma mantuwa da mutuwa ne zai ka kusanci iyali manta da mutuwa ne za ka ci abinci ka ji daɗin shi duk irin daɗin abincin kana cin ka tuno mutuwa sai ka ji da daɗi to kaga akwai hikima kenan da ka ba abin ne jariri a gida sai dai idan ba gurin da za a binne shi ba wani guri mutum yana rayuwa kasashen da inda za a binne mutum masu yan siya kuma bai da kuɗin da zai ce gurin da za a binne shi amma a gidan shi yana da inda zai saka shi to wannan kaga wani abu ne daban amma in ba haka ba kai shi makabarta wani wani ya ji an ce suratul munafiquna suratul mu'minuna kuma kamata a ce suratul munafiqina suratul mu'minina to amma na ya ji an ce munafiquna ba idza ba bai zamu zabul muzafi ne ba wannan hikaya ake kira shi babin hikaya ne ma'ana surar da aka hakaito sunanta almunafiquna surar da aka hakaito sunanta alkafiruna suranta almu'minuna da aka babin hikaya ne a babin hikaya ya halatta ka suna yadda yake ba tare da kai irabin shi ba in mai tambaya ci gaba da karatun lugha ko karatun nahawi ta da irin wannan yakan zo a babin hikaya wannan yake a sibata masa yadda manzo Allah yake taimama a aikace mun yi a karatu bugu ɗaya ne za ka yi in kai bugu sai ka ma'ana karkaɗe ko ka shafa wata riwaya kai busa ko kuma ka karkaɗe hannunka ma'ana ka tabbatar ba na abin da zai cutar da kai sai ka sha fuskar ka gaba ɗaya sai ka shafi kuma tafukan ka iya tafin hannu kurin banda zirafi da magana ingantacce shi kenan sai mun mata kari bugu ɗaya ne ingantacce mun yi a cikin karatu wanda ya ce ilimin qur'ani da ilimin hadisi da ilimin biki wanda ya kamata mutum ya zurfafa to ana abin da zan ce maka ilimin alkur'ani da ilimin hadisi shine ilimin fiqh ma'ana wanda ya san alkur'ani ma'anonin alkur'ani kyakkyawan sani ya san ma'anonin hadisi kyakkyawan sani shine ake kira faqihi shine wanda ya bai addini sai sa faɗin manzo Allah man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi dini wanda Allah ya nufi shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini ba ana nan zai zama yana da ilimin fiqh ba a'a zai fahimci addini gaba ɗayan shi da aqida da hukunce hukunce da komai da haka in dai har kai karatun alqur'ani ka kuma san ma'anonin shi ka karanta hadisi ka san ma'anonin to ka zama fakihi kamar Imam Malik kamar Imam Ahmad kamar Imam Shafi'i kamar Imam Abu Hanifa duk waɗannan sun san alqur'ani sun san hadisi su ne fuqaha daga baya ne ake bambance a ce ga fakihi ga muhaddisi amma a malaman farko duk inda ga malamin hadisi inda ya tumbatsa su malamin fito ne ka karanta fatawar bari kaga ibn hajar mai bulugul maram yadda yake bayanin hukuncen hukuncen addini a cikin fatawar bari amma an aka ce wani bangare yayi takhassusi wani bangare yake banta da shi a ilimi sai a ce hadisi amma kuma bai ya san addini to da haka da anan mai tambaya kamata wani ilimi ya kamata a fara da shi abinda ake so ga farkon wanda zai fara neman ilimin addini ya fara sanin alqur'ani ya fara karatun alkur'ani sai za ga jin magabata za ka zanti ya haddace qur'ani yana dan shekara bakwai ya sake qur'ani yana dan shekara kaza ka fara koyan alkur'ani ka iya koda baka haddace ba sannan sai ka biyo kuma da tsoron abubuwa a hankali a hankali wannan ana magana ga wanda zai fara yin karatu matashi ko ɗanka ne ya zama tun abin da za a fara mai da shi bidaya ya zama akwai alkur'ani yi ko a yi kokari a samu alkur'ani sannan sai a shiga sauran ilimin buka amma in kana maganar Ke bantuwa mutum ya kware a wani fage saboda rauninmu ne yanzu ya sa ake ta mutum ya kware akan kaza ban da kaza wani malami yana ce an ga an ce mutum kwararre ne akan ilimin hadisi kwararre ne akan ilimin ulumul qur'an kwararre ne kan ilimin lugha yace rauni ne in ka isa kowane fanni ka kware a cikin shi shine yace wannan shine tumbasa a jin an zo hadisin kana da ido in an zo fiqhun kana da ido in an zo wannan to amma zamani ya zo mana sai ga wai ko a ilimin zamani ba a ce wanda ya kware a kaza wanda ya kware kaza amma in zo samu ne kowane bangare ya zama kana da wani fanni kana da wani ido a ciki kowane ilimi yana da tushe to ya zama kasan tushen musamman na addini da haka in so in mai tambaya na tambaya kan cewa wani ilimi ya kamata ya kware a ciki to wannan yana koma zuwa ga abin da ya fi sha'awa in kana da sha'awa ka kware a bangaren abin da ya shafi hadisi fannin hadisi tsantsa to akwai litattafai da za ka shiga kai tai in kana sha'awa ka kwari bangaren tafsiri akwai littafai suna nan da abin da ya shafi ulumul qur'an amma dai kada ya zama kuma ba ka da ido a sauran fanni shi malamin addini ana so ya zama yana da ido a tafsiri yana da ido a hadisi yana da ido a usulin fiqh yana da ido a lugha wannan shine amma duk malamin da zai zama bai da ido a tafsiri tsabar hadisi ya sani kuma zai yi inganta ya raunana amma bai san fikin hadisi ba wannan da sauran shi shi ilimin addini ana so sai dai ba lalle ka kware yadda wancan zai kware akan wannan fanni ba amma ya zama in ka zo kana karanta hadisi ka san fa'ili ka san maf'ulun bihi ka san mubtada ka san khabar ka san kana wa akhawatuha ka san inna wa akhawatuha ka san waɗannan ilimin muka waɗanda su ne mabadi in a ilmin musala ne ka san me sahihi ka san za'ibi, ka san hasan ka san me ake nufi da mursal mu'an'an mu'dal mu'allaf irin wannan istilahatin duk ka san su in an zo bangaren usulul fiqh ka san az-zahir ka san an-nas ka san al-mujmal ka san al-mutlaq ka san al-muayyan duk waɗannan abubuwa ka san su haka ake so amma kwarewa a ciki kana iya barin wannan kuma Allah ya mai ce a ciki je ya kware a ciki wallahu a'lam wanda ya ce na jashi sarkin habasha da ya rasu maza Allah ya masa sallah alhali yana fuskantar garinsu to mu ma ya halatta mai haka wannan riwayar yana fuskantar garinsu bata inganta ba kibla manzo Allah ya kalla da zai wa na shi sallah salatul ghaib maza Allah ba inda habasha suke kalla ba sallar jana'iza sallah ce alkibla ake kallo da haka alkibla ake kallo ba magana a kan wani gari ba wanda ya ce abubuwan da suke tsarkake najasa ya jira ce akwai ruwa akwai iska akwai rana wannan da mun shi a karatun ma a baya akwai abin da iska misali da muka ce iska yanzu mutum ya zo ya bawani asarin inda ya yi bawani gurbin da ya yi bawani za a iya ganewa ce ina eh, wani ya yi bawani amma kila ka zo ka tarar rana ta da gurin ya bushe to ya tsarkaka ko ka tarar a'a iska ta zo ta shafe gurin shikenan ko ta tafi da warin gurin ko wani abin da ya yi wannan mun yi shi a karatunmu na can baya da abin da ya kama da wannan wanda ya ce wurin da ake yanka dabbobi to idan saniya mai ciki aka yanka ta wai ana fede ta a ko kuma dan a fede a ka a kai wa da mutane wai mai hukuncin wannan babu laifi hadisi ya zo manzo Allah ce na zakatul zakatul ummi ko zakatul manzo Allah ce zakatul bahima ko kalma makamancin wannan zakatu zanimiya ma'ana yankan da aka yi wa uwar shine yankan ta da haka idan tinkiya na da ciki ko saniya ko ma'ana wata dabba da ake ce aka zo aka yanka ta wannan yankan da ya halatta a ci naman ta shi ya halatta a ci naman ta yanda yake ci sai dai a babin adalci idan mutum mai ya zo ba ne ya ga masa wannan naman na 'yar karamar dabba mai ɗan tayi ne wannan kuma ba dan wani in ya sani ba zai siya ba kaga in ka ɓoye in ka ɓoye a mutum to ka sai mai a matsayin nama ne na karamar dabba ya ce yana santi ka ga kyauta ba amma in yi ci halal ne ba haramun bane matukar an yanka ruwa duk da akwai malamin da suke da bayan ita ma kan sai an yanka amma dai magana rajiha in aka yanka uwar aka samu dan bai da rai a ciki shi ma halaka ba wani laifi a shari'a shi kuma wannan yana cewa wai Allah ya jarrabe shi da yan ruku a kawo gidansu kuma fata fata son sallah ba ta jin nasiha ko faɗa duk wani cin mutunci ba ta jin shi amma kuma tana jin duka an da ta tana tana mai tana yin ko abin to ya zai mata a babin tarbiya dai ba a suyi zama duka ko ne da haka tunda tana jin duka ba za a cikin kai ta dukan ta ba wata ranka yi duka wata ranka yi fada wata ranka yi nasiha don shi mutum in kai ta dukan shi to zai kai matsayin da kuma komai za a yi da duka kuma duk da ban san shekarunta ba yanayi ne matakai matakai ne mutum ya ce da haka kila tana yanayin da fi an yi haƙuri babban abin da za ka yi gurin da ya kamata in ta abin da ya cancanta a dukan sai ka duka shi ma kai wuce shari'a wasu malamai na tsananta suna ta kai wuce duka goma na goma da shehu islam yana cewa hadisin da suke dogara da shi ba zai zama hujja ba amma dai kuma ko a nan a babin ladabi ma bai kamata ya ce ba kuma ba a dukan fuska sannan kakkai dukan da zai dinga fasa fata yana fitar da jini wannan ma dai ya saba abin da ake shi amfanin duka a babin tarbiyya tsoratar da wanda ake tarbiyya shi yasa wani sajin suke cewa ko abin dukan ka ɗauko ka ga ya tsorata to ya wadata in kai duka ɗaya biyu ka ga ya tsorata to ya wadata ba irin dukan da wani za ga ya kawo mutum kamar ya kashe shi ba to ba za mu ce ita dukan ta ba ka yi dukan a gurin da ya cancanta a yi dukan wani sa'in kuma ka yi mata nasiha wata nan kuma ka yi mata addu'a ka dinga yawantawa da yi mata addu'a hanyoyin da za ka yi ta wajen wannan wani sa'in ma ana tarbiyya da lallashi da ma'ana kwadaitarwa targizi ce to in ka lura sai ka duba abin da take matukar so sai ka ce kin ga saboda ba ki sallah ne nake sai miki sallah amma in dai kina sallah na dai kina sallah akan lokaci to zai yi sallah wannan jin nau'in usubi ne na tarbiyya duk da da mutum yake mu za ga ka kawo ba irin wannan amma yana da kyau yanzu wani wani za ga yana da ya budurwa ta taka ta kai shekara sha biyar sai ga wai mai so mata magana sai dole ka ja ta jika ma'ana ka dinga jin cewa kai har yanzu ba ne ba wai wani ajinabi bane anha to haka yaron da ya zama yana da baya jin magana to wani sa'in yau da gobe idan kana jin shi a jika kuma zai zama ba ma zai koya abin da zai saba maka ba amma kuma ba jin kuma da zai kai shi shi kuma ya sangarce ba ma'ana dai ana haɗawa ana tarhibi ana tarhibi kamar da qur'ani yake yake wa yake wa mabiya qur'ani wata ran ka karanta wasu ayoyi sai ka dauka ba rahama karanta wasu ayoyi kuma sai ka ji tarhibi ne kwadaitarwa ce kisa Allah ya magana wuta fiye magana aljanna to haka ake so wajen tarbiyya wanda yana cewa babu biyu ne suke karo ɗaya daga cikin fasinja aka yi jifa da shi gefen hanya kafin jama'a su ta ɗauki sai kuma ne tuwo a waje ya bi ta kansa to an ɗauka an ɗauke zuwa asibiti kafin zuwa a ga likita ya rasu to daga cikin su ukun wane ne ka fara ko biya ta wuce wanda ya tashi ai in dai ga wanda ya yi mubasharar kisa to ba ɗora wanda ya biyo ba shi wannan da ya tafi shi ɗin ai shi ne yanzu ya zama wannan duk da sanadiyar wancan ya faɗo amma kuma wannan da ya take shi da haka wanda ya taka ɗin shi zai kwara take kan shi da da wannan akwai shige irin wannan matsala sun yi saɓani kan cewa mutum ne ya faɗa rami bai mutu ba sai wani ya faɗo kan shi bai mutu ba sai wani ya faɗo kan kan nabi har aka samu zuwa na biyar na biyar yana faɗowa sai na canka sai mutu to waye kashe shi Su irin wannan matsayin sun ne ko ka ko a biyo mutum ko wani ya biyo mutum yana biyo a jan gudun ya tsere sai faɗa inda zaki ke, sai zaki cinye shi kaga anan suka ce zaki ba za a iya yi kafara ko ba za a ce idan suka ce to wanda ya bushe ya ko ba kai shi amma a wancan matsayin da suka ce ai za a iya cewa wanda ya take shi ɗin ya kafara sai za suka ce ka'ida ce ta malam fito idan wanda ya yi mubasharan laifi mahalli ne da za a iya ɗora mai hukunci to shi za a hukunta ba wanda ya yi sababin ba amma in wanda ya yi mubasharan laifin baya mahalli ne da ba a ɗaukan hukuncin wanda ya kore shi za a yi wannan idan ya zama na ga wanda ya koro shi yana ya biyo shi a guje yana bin shi sai kuma zaki shi ma ya a gaba kuma yanzu zaki yanzu ya ci gaba da kora shi sai ya fada can gurin wata dabba sai ta halaka shi kaga sai wace zaki ne koro shi amma asalin waye koro shi wane ne wancan za a dora wa tunda waɗannan wanda yake tsakani din ba za a iya kadame ne shi ba da haka dai a wannan sura da aka da ya koma zuwa ga wanda ya taka wannan mutum har ya mutu amma in taka shi sai zama takun da ya mai da aka zo an iya tantancewa kila da ya zo ya taka ko ɗan yatsan shi ne amma lokacin da wancan da ya karo ya bugo shi ya shi ne ta kan shi ya tsage kila kafin wannan ba ya zo ya mutu to ka ga wanda ya kashe shi ba magana wannan da ya zo daga baya domin ya kamar mutum da ya riga ya mutu ne zuwa ta kashe bai sani ba ga ba za ka ce ka fara wajen ba shi ya kashe shi والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك an أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب